Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Jirgin sama na musamman dauke da wasu 'yan kasar Afghanistan 200 da suka cancanci shirin bayar da viza ta musamman sun isa Amurka jiya Juma'a a wani bangaren aikin kwashe waɗanda suka ba da taimako ga gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa ya ce a yau mun cimma wani burinmu na musamman a yayin da muke ci gaba da cika alkawarin mu ga dabban 'yan kasar afghanistan da suke aiki kafada da kafada da sojojin amurka da jami'an diplomasiya a cikin shekaru ashirin da suka gabata a afghanistan ya ci gaba da cewa ina son in jinjina wa duk amurka wanda suke magana a madadin waɗannan hazukan 'yan afghanistan ciki har da alfahari na ga tsaffin sojoji waɗanda suka ci gaba da taimakawa 'yan afghanistan ɗin da suka taɓa zama a fagen daga galibi sun yi aiki ne a matsayin masu fassara jami'an fadar white house sun sanar da shirin operation allies refugee a ranar 14 ga watan yuli inda suka ce zai ba da mafaka ga wasu 'yan afghanistan da suka yi aikin fassara da sauran waɗanda suka taimaka amurka a lokacin yaƙi tare da iyalansu waɗanda a yanzu haka ke tsoron ɗaukar fansa daga ƙungiyar taliban Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta ce nau'in cutar coronavirus na Delta yana da saurin yaduwa kamar cutar kyanda, kuma za ta iya kama waɗanda suka yi rigakafi da ma waɗanda ba su yi ba. Wasu takardun cibiyar CDC da jaridar Washington Post ta fara samu ta yi kira ga ma'aikatanta da su yarda da lamarin ya sauya dangane da cutar coronavirus nau'in Delta. cibiyar cdc ta ce nau'in delta yana buƙatar sabuwar hanyar da za ta taimaka wajen fahimtar da jama'a su fahimci hadarin da ke dauke da ita ta kara da cewa akwai shaida da ke nuna cewa nau'in delta zai iya barazanar kwantarwa asibiti ko ma yayi kisa hukumomi a kasar tunisia sun daure wani dan majalisar jam'iyyar adawa jiya juma'a tare da tsare wasu mambobin kungiyar enahda ta musulmai mai tasiri sakamakon matakin da shugaban kasar ya dauka na kwace wasu manyan iko a cewar rahotanni daga tunisia an gabatar da mambobin kungiyar enada a gaban kotun bincike ta majistare an zarge su da kokarin tayar da rikici a wajen ginin majalisar bayan sanarwar shugaba kai sa'id ranar lahadi a cewar jami'in jam'iyya mai mulki riyad chaidi an yi wa mutanen hudu tambayoyi amma daga baya an sake su saboda rashin ingantacce shaidar ingiza tashin hankali chaidi ya faɗa kamfanin dillancin labarai na associated press Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Amurka ta kwace wani jirgin ruwan dakon man fetur mallakar kasar Singapore jiya Juma'a, wanda aka yi amfani da shi wajen dakon man zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba, in ji ma'aikatar shari'a. Wani alkalin gwamnatin tarayya a New York ya ba da hukuncin kwacewa tare da mallaka Amurka jirgin, wanda a halin yanzu ke kasar Cambodia. jirgin ruwan wanda ke da karfin daukan nauyin tan 2,734 wani dan kasar singapore kwakisan ne ya saye shi wanda kuma har yanzu ake nema a cewar sanarwar ma'aikatar shari'an. gwamnatin biden ta sanya takunkumi kan rundunar 'yan sandan cuba da wasu shugabannin ta biyu bayan zanga-zanga baya-bayan nan a tsibirin kan gwamnatin kwamnisanci. shugaban amurka joe biden ya ce a farkon wata ganawa jiya juma'a tare da shugabannin 'yan cuban mazauna amurka cewa karin takunkumi na zuwa sai dai idan akwai wani babban sauyi a cuba wanda ba na tsammani biden ya ce mun ji kukan 'yanci daga tsibirin amurka na ɗaukan ƙwararren matakai don ƙarfafa lamarin mutanen cuba Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. A barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a wannan mako za mu wawaye ne dangane da halin da ɗaliban islamiyyar tegi ke ciki waɗanda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji. to Dalla. A yanzu aka dai iyayen ɗaliban islamiyyar Salihu Tanko da ke garin Tagina a jihar Niger, Najeriya. na ci gaba da zama cikin zulumi da kuma tashin hankali bayan da 'yan bindiga daɗi suka sake rike ɗaya daga cikin dattijan da suka je dajin domin kai wa 'yan bindiga daɗin kuɗin fansa. Bayanai dai sun nuna cewar iyayen ɗaliban sun haɗa zunzurutun kuɗi har naira miliyan talatin inda suka je dajin domin kawai 'yan fashin dajin. To amma kuma sai suka rike ɗaya daga cikinsu suka haɗa da yaran bayan sun amshe kuɗin. Kazalika rahotanni sun nuna cewar uku daga cikin ɗaliban islamiyyar sun riga mu gidan gaskiya a hannun 'yan bindigar abubakar garba alhassan shine shugaban makarantar kuma ya yi mana ƙarin bayani sunana abubakar alhassan headmaster na salihu tanko islamiyya ta gina wacce aka sace ɗalibanta uh, ranar 30 ga watan 6 2021 mun yi ƙoƙari abinda aka ce mu biya na kuɗin fansa ɗin nan da farko mun ba su naira miliyan 20 domin shirya da su akan miliyan 25 ko muka nemi miliyan 20 muka je muka ba su bayan sun karbi wannan kuɗi suka kisa ko yaran nan suka ma ce ba a ba su wannan kuɗi din ba muka kyale muka hakura muka kyale suka ce sai mun ba su miliyan 150 suka gangaro dai har dai muka ta ba su hakuri dai muka daidaita da su akan miliyan 30 aka tsayo akan haka bayan mun nemi wannan kuɗi miliyan 30 muka hada ranar sallah da ta gabata yanzu babbar sallah din nan kenan ranar talata muka da kwamitin iyayen yara mutum biyar da kuma wani wanda ke mazaunin nan ta gina ne shi ma duk da bai da kowane yaro a ciki amma dai ya ce yana so a kai kudin da shi aka haɗu da shi aka je aka kai musu waɗannan kuɗaɗe din bayan sun karɓi wannan kuɗi suka ce za su tafi da shi wannan mutumin din da dattijo ne su je su kirga waɗannan kuɗi a gaban shi alhamdulillah sun je sun kirga suka kira mu cewa wannan kuɗi ba su cika ba saura miliyan hudu da naira dubu ɗari shida wanda kuma na gaddama da su akan cewa kuɗin nan ni na ciro su haka daidai na kirga na baya aka kai musu saboda haka ba kwamiti ne na amintattu ba ma tsammanin za su yi zalunci a cikin aikin da ake yi tunda kowa na fatan dan shaidawa gida. suka kira daga baya cewa to sun rike wannan dattijan za su sako shi tare da yara muka ce to me dalili suka ce sun da rike za su sako shi da yara din to abin da ne muka yi da su kenan wanda har yanzu ba su sako wannan dattijo din ba daga baya kuma suka kira cewa dole mu cika musu wannan kuɗi miliyan hudu da dubu ɗari shida da kuma mashina sabbi guda shida honda honda wanda akalla kuɗin kowane guda kai naira dubu ɗari hudu da casa'in. to yanzu eh, yanzu a yanzu kwana nawa shi wannan dattijo yake ta to tun daga ranar sallah zuwa yau dai ina ganin kamar akwai kwana kwana takwas kenan yanzu da yake hannunsu daga lokacin zuwa yanzu kun sake magana da su mun yi magana da su ko jiya ko shekaran jiya ma mun yi magana da su sun dai nuna cewa dai mu kawo cikon wannan kuɗi din sannan mu kawo wannan mashina sannan su sake su kuma gaskiya mun yi mitin da iyayen yara mun yi ittifaki akan cewa ba mu da ko sisi da za mu iya kara bayarwa muna dai neman alfarma akan a sako waɗannan yara din. Yaran lafiya lau suke don akwai raɗe raɗin da ake cewa wasu ma sun samu sun mutu wani gaskiya wannan labari. Gaskiya kwanaki sun kira ni cewa yara guda uku sun mutu. kuma sun tabbatar man da cewa lallai sun mutu kuma sun haɗa ni daga wasu daga cikin ɗalibai sun ce yara guda uku sun mutu ba su gaya mana sunan kowaye ba kowane yaro ne ya mutu ba amma dai sun tabbatar mana da haka nan kuma yanayin yara ko suna da lahiya ko ba su da shi mu tabbatar da haka ba tun da mu je mun gano ba. tsakanin ku da ita gwamnati wani hali ake ciki to gaskiya gwamnati sun ba mu shawarwari akan al'amarin nan kuma ba su ba da ko sisi kudin su ba a ciki amma dai sun ba mu shawarwari yadda ya kamata mu yi musamman ma wajen kai kuɗi sun nuna kar mu kai kuɗi mu kuma muka kago akan cewa sai mun kai waɗannan kuɗi muka je muka kai kuma ga abin da ya haifar mana a batun cewa gwamnati tana shirin ta sa karfi din da ku ne kuka nuna fargaba a kai yanzu kun cire fargaban ko me matsayi har yanzu dai muna kokari akan abi a maslaha a karbo waɗannan yara in yaso duk abin da gwamnati za ta yi ta daga baya to kowane hali iyayen yaran suke ciki? sunana sa'idu umaru cikin daga iyayen yara na da yara guda biyu kuma na cikin kwamiti na makaranta na saliu tanku wanda suka kai kudin saboda kasan lokaci al'amari allah duk inda allah ya yi shi ne yake kasancewa kudin na dai mun sha bakin wahala kafin a same shi kamar yadda aka yi bayani baya miliyan ashirin miliyan talatin kudin na duka sun cika kafin a kai kamar da aka fara na farin na cewa ba ba su ba mu yi mamaki ana gaddan ma kan miliyan shi ne kamar miliyan kamar dubu biyu daga baya dai aka zo aka amince aka ce to gashi dai a kawo wani abu aka zo kamar yadda headmaster ya bayani aka zo aka tsaya miliyan talatin ne da ni aka kai kudi kamar inda kaka ganni aka aka na je gwari ranar nan ranan sallah muka kai kudin nan tsakanin karfe goma sha daya zuwa sha biyu aka kira cewa suna wuri kaza mu zo doka wanda za su kawo kuɗi a yi describe dinsu ta mutum biyu da wani na dattijo da wani iyayen aka din dinsu da kaya da suka sa da komi da komi aka je da aka je aka ce su hau mashin su haje mota suka haje mota suka hau mashin harihin da suke shi wannan iyayen yara daga cikin da tare da dattijon nan suka isa wajen su har ya kunce bufu ya ce cewa za a kirga kudi yara suka ce a'a bari a kira uga nawa ne aka ce miliyan talatin miliyan talatin daidai aka kira uga ya wace to shikenan tunda yake su biyu ne wannan dattijo ya bi kudi wannan iyayen matashin na ya dawo ya dawo mun tsaya birnin gwanan cewa to tun da yake an ce bi kudi an kirga sako da yara mun tsaya cewa kila in yala ya tamake mu ranar na mu da yaran mu muna birnin gwari na har karfe shida ba mu ji komi ba daga baya muka ce to tun da yake dare kuma ko sako yara na yanzu bayan da za mu yi mu fito da su da dare ga mu yi hakuri muka dawo to da muka dawo din da aka kira headmaster da following day shine magana ya fara canzawa har yanzu dai wai yaya za a ce mu da muka kai kudi miliyan talatin aka ce ba 4.6 ba wanda ya yi da maganan nan wannan dai shirin su ne kuma Allah ya hisu. Me matsayin ku kun hakura ba ku kara hada ko kwabo? Ba mu da shi. Duk wanda za su taimaka mu su ma sun kure. Ba mu da shi. Me matsayin ku da ita gwamnati? Gwamnati dai dama shi ke da iko da security na kowa. kuma abun nan ya shafe kowa ko ba su ba da kudi ba kamar yadda headmaster ya ce sun ba da shawarwari nagari inda za a yi tafiya da abuwa saboda gaskiya shawarwari da suka bada nagari ne wannan mutane a zalime ne mu bi su hankali ko wannan wani abu ne kuma wannan mutane a ce gwamnati ya shigo yanzu su bala'i ne za a ce gwamnati ne zai biya kuɗi sa ana iya karawa cewa gashi gashi gashi amma yanzu a yanzu kun gamsu da rawar da ita gwamnati ta taka akan ganin yaran na an kubutar da su musamman kai a matsayinka na ɗaya daga cikin uwan yaran wallahi na gamsu gurgudo ali saboda su ma dan adam ne bayan da za su yayi da wannan mutane duk abin da suka da su na dai a ce abi da da da karfi da komi da komi wannan mutane a zalimin nan ban ce sun fi karfi gwamnati ba amma inda aka labarin su suna da abin da suka taka ashe an ce uku daga ciki sun rasu me me za ka ce aka suka ce mu mun iman da Allah ko da nawa ne na iman da Allah addu'a zan yi masa saboda wata rana ma zan mutu tun da aka fara abun nan matan ba ta fito fitowa gida ni ke ba ta akure duk wanda ya je kuka ake yi har yau da muke ciki ko da sahen ga to ba da za mu yi ba mu da karfi da ya wuce na Allah Allah ubangiji dai za mu ci gaba da addu'a kuma ya fito mu da lafiya ita ma malama Zainab sabon garin ta gina ɗaya ce daga iyayen ɗaliban gaskiya al'amarin ba ta saboda gaskiya kowa ya sa rai yaran nan za su dawo abu kamar da wasa an yi sati har an kai wata biyu yara na hannunsu kowane hali suke ba wanda ya sani sai allah kawai abin da ya kawo mu ban ma allah allah kaɗan shi zai mana zaɓi yanzu saboda abin ya fi ƙarfin kowa. kun gamsu da abin da ita gwamnati ta yi akan kokarin ganin an dawo da yara. to ba mu dai kan komai ba tuku amma dai an ce an kai kuɗin kuma kuɗin an ce an kai ya kai kuma sun ce yanzu ba haka bane kuɗin bai kai ba sannan kuma suna buƙatar mashin guda shida sannan a sako ya'ya da kuma wanda ya kai kayan kudin abun da muke ciki kenan saboda girman allah kuma don abun da 'ya'yan ga suka je nema ya taimaka akwai ƙananan yara ciki akwai masu lalura ciki don allah ka su biye mu nan kowa su bi don allah za su yi su taimaka ma 'ya'yan ga su dawo haka ne wata biyu kenan shiru kowane hali suke allah kaɗai sani don gaskiya abun ya yi ƙarfin in za a iya tunawa a gwamnatin jihar da dai ta sha da cewar tana ɗaukar matakai domin kubutar da waɗannan yara. To amma sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmed Ibrahim Matane a kwanakin baya ya ce suna yin taka tsantsan ne wurin sanya ƙarfi domin saboda kada a taɓa lafiyar yaran. Matane ya ce gwamnatin jihar Niger ba ta goyon bayan biyan kuɗin fansa ga 'yan bindiga daɗi. To masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka wurin kawo muku wannan shiri da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shin da ke zagayawa don zakulo garuruwa masu tarihi da kuma tattaunawa don jin su sai kafa wannan gari sannan ne garin ya shahara da shi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon mura Amurka da Vision FM Katsina. na Abdurrahman Kabir Jani ɗauki da shirin. Madalla. Yau a cikin shirin muna garin Jani da ke karamar hukumar Mani a jihar Katsina. domin jin tarihin wannan gari na Jani ga Malam Yahaya Jani. Jani ja in ja garin mutum bakwai majaya kuɗi in an kuskure a jawo magana garin da babu bare a ciki sai mai kwana ya wuce dukkansu yan uwan juna ne cinciya maɗorin ku ɗaya asalin wannan jani wannan suna da kuka ji na jani sunan mutum ne daga cikin zuriyar durbawa shine yasa wannan gari da farko a can wajen 'yan takorin tudu zamanta na farko. Tunan take zaune suna ci gaba da harkokinsu sai wangarawa suka biyo gulbin nan na jani su masunta ne suka zo suka zo suka sabka jani sai suka tarar da jani cike da albarka da tab fukuna da tsuntsaye wada majani to sai suka nemi izinin hukumomin a ba su dama su samu wani wuri su kafa wurin zama to shine da aka ba su dama sai suka zo gindin wani katon tafki da ake kira gunki yammacin wannan janin suka kafa wurin zama nan wurin suna kama kifaye da tsuntsaye da har da kadaduwa lokacin ana zuwa saye sai kasuwa ta tashi daga nan sai jani ta tattara nan waccan janin sai ta taso sai aka haɗu nan ga can yammacin wannan janin kai ka san marnar waje to nan wajen da jani take to jani ta haɓaka a wannan lokaci tana nan wurin tana ci gaba da rayuwa kwaram kuma sai ga karfasa sun taso sun zo daga kudancin zaria su kuma wani malami ne wanda babarbare ne daga kukawa ya je wurin lokacin duk maguza ne ya shiga cikinsu ya zauna ya jawo hankalinsu ya shigar da su addinin musulunci to a nan ya haifi wani ɗa zaƙaƙuri wanda ya hardace alkur'ani kuma ya zurfafa cikin ilimin fikihu to bayan kawai shi wannan ɗa da ya gaje shi saboda wa'azin shi na a gyara sai kasance suka samu saɓani da sarakunan wajen ba su shiri wannan dalili ya sa ya taso ana ce mashi malan usman karfe ya taso da zuriya shi hadda wasu daga cikin dangin watai wa'anda suka musulunta maguza nan ya taso da tawaga mai karfi suka zo macinjin ta cikin ƙasar kankiya tana cikin ƙasar eh, kankiya lokal gamman yanzu suka shekara nan suka yi noma to zai ga wurin bai mai ba sai suka zarto sai suka iso jani sannan tana can yamma kamar yadda na gama suka je suka sabka da suka sabka su ma sai suka nemi izinin hukumomin wurin a ba su dama su duba wani wuri su sara shi malam usman karfe shi ne zo sari wannan wurin wannan janin wadda muke cikin yanzu kuma nan zaman nan da muke wannan unguwar tun daga can gidan su ado da ka sani hannun karshe har wa'in gidan hmm. gida ɗaya ne asalin gidan malam karfe ne kai kana cikin zire shi wanda ya sari wannan shine gidan farko a jani to da suka sari wuri can suna fama da cin ruwa waccan jani duk shekara inda mana ta zo suna ta gaganiya gidaje su rushe sai suka ga nan tas an yi ruwa lahiya lau don ruwan garin nan duka waje ɗaya ke nuwa saboda haka sai jani ta ciri ta dawo nan a zama zannin da take ciki na yanzu lokacin da suka kuma samu zama can wangarawa ke mulki inda suka tarda ta hmm. wancan wangarawa kuma da suka zo can inda suka fara zuwa a zuriya durbawa ke mulki to da aka dawo nan kuma sai mulki ya koma ga karhawasawa hmm. karhawasawa nan ba kabila ba ne da aka gina da ya sari wannan wuri in an taho daga can tsohuwar jani sai a ce zamu unguwar karhe unguwar malam karhe to daga unguwar karhe sai aka rika kiran ainihin mutanen karfasawa wannan gari a kiyasi zai kai kamar shekara na yadda masu labari suka bamu labari can dai daga mulkin durbawa zuwa mulkin wangarawa ya shahe kamar shekara 270 to su ma kuma karfasa da suka zo nan wanda aka soma yin so sarauta cikin karfasa shine jani naro an ce ya sha shekara sama da sittin yana sarauta sannan ya kausa ya naɗa jani ɗahiru daga cikin su sarƙausar shi ma jani ɗahirin ya kwashe wajen hamsin. akwai a tarihi wannan gari ya yi yaƙe-yaƙe koko an sami yaƙi ba mai tsanani ba akwai wani lokacin da aka kafa garin dama da za a yi gano duk wancan wurare ba a yi gano ba sai na. Lokacin da za a yi gano garin malaman sai suka ce za a yi koha uku. A koha arewa a ta kudu a yi ta yamma amma kada a yi koha gabas. In an koha gabas yaƙi zai ci garin. Kwaram sai ga wani mayaƙi daga tasawa ana ce mashi dan baskore. Yan hare-haren da suke kawowa suna cin garuruwa ya na da labarin cewa jani ta haskara sai ce shi sai ya je ya ciwo jani har ya nemi shawarar malamansa ko kuma in ci a ce bokayensa a wancan lokaci hmm. suka ba shi sa'a cewa zai ci jani amma sai ya je garin bai yi bacci ba to tafiya ce akalla ta kwana biyar daga inda ya taso zuwa jani din kwanukan nan biyar duk sai ya kasance bai baccin ba sai da zo gindin wani rimi wanda ake kira rimin rimin tadda shi ana ce mai rimin dan baskori yana shiga ino rimin na yana bisa doki sai gingadi ya share shi sai da aka tallaba da ya faɗo ya firgigi ya falka ce yan kirjin a sun kwace ku sabka nan mu huta mu sha ruwa mu wuce ba yadda zami da su hmm. to suka sabka nan suka dan sha ruwa suka zagaya ba dai wani yakin kirki da aka yi an ce an kashe musu mutum daya su ma sun kashe mutum ɗaya suka wuce. Na'am, wani abu ne wannan gari na jani ya shahara da shi? E, fannin sana'o'i ya shahara da noma da kiwo a wancan zamani da rini da saƙa da hawa. To, amma yanzu ba rini da saƙa sai dai sana'a irin ta kiri haka streda da sufuri. akwai masu sufuri motocin sufuri manya da kanana To da kuma wannan ne shirin na wannan lokaci zai ɗiga ya Yanzu a madadin Malam Yahaya Jani daga gidan rediyon murya Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ci oxygen. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.